Da sanyin safiyar yau talata ne wasu ɗaruruwan matasa suka gudanar da zanga-zanga a Mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna ɓacin rai akan rashin samun hasken wutar lantarki a jihar Niger. Matasan dai waɗanda suka sanya baƙaƙen riguna sun mamaye ofishin kamfanin samar da hasken wutar lantarkin da ke mina da kuma harabar majalisar dokokin jihar Niger. Comrade Muhammad A. Muhammad shine jagoran waɗannan matasa. Zanga-zangan da muka fito yau zanga-zanga ne saboda mu nuna rashin jin daɗinmu da duhu da mutanen a abuja distribu electrical distribution company suka samu kusan shekara biyu kenan da, da watanni Wasu daga cikin matasan da ke zanga-zangar sun yi karin haske akan wannan matsala. Sunana Sha'ibu Sadiq kuma ni sana'ata na kan inji. Wato garin Mina yana da tarihi kuma yana da albarka amma gaskiya matsalar wuta tana neman mata durkusa da shi. A sunana Malam Yaya Muhammad Usman an fi sani na da sai baba. Mu jihar Niger inda aka san ita ce ainihin eh, mazaunin inda ake samo wutan muna da dam guda uku amma sai aka waye gari mun kusan wata tara cikin duhu ba wuta ba hasken wuta ƙananan masana'antu suna ta mutuwa to kuma mun sani allah cewa ya kamata wutan nan tunda daga nan wajen mu ake samun shi ya kamata a ce mu za mu fara amfana sai aka zo aka zauna za ka ga kaje ka je Abuja awa 24 ba dauke wuta ba mu kuma sai mu yi awa 24 cikin duhu ko bayan kwalayen da ke dauke da rubuce-rubucen nuna rashin jin daɗi akan rashin wutar lantarkin matasan na rera waƙoƙi na nuna rashin yadda da rashin wutar 247 247 247 Shugaban Majalisar Dokokin Jihar Niger, Honorable Ahmad Marafa, da ya karbi bakuncin waɗannan matasa a harabar majalisar, ya ce zanga-zangar ta yi daidai. zanga zangar su abu ne da ya kamata, domin duk wanda ya san jihar Niger, bai dace ba ce Niger yau muna da dams guda uku takatattu da suke ba jihar Najeriya wuta a zuwa ce Niger mun rasa wuta. Kakakin kamfanin samar da hasken wutar lantarkin da ke Abuja mai kula da jihar Niger, Malam Adamu Muhammad ya ce sun karɓi saƙon matasan. za mu kai ya kamata. Na'am, to amma kun gaya musu dalilin da sa ba a samun wutan? Wai mun gaya musu dalilin ne ba wai Niger kaɗai ba ne, asali gaba ɗaya akwai tambaci kira. Masu zanga-zangar dai sun sha alwashin cewa idan har ba a samu canji ba daga nan zuwa ƙarshen wannan wata. To za su ɗauki mataki na mamaye madatsun ruwan guda uku na shiroro da jaba da kuma kayinji. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.